This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a bakwai ga watan Maris na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ministan harkokin wajen China Wang Yi ya sake caccakar Amurka saboda lafta harajin da ta yi kan kayakin China sannan sha alwashin ramuwar gayya matuƙa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya tattauna da Iran kan yarjejeniyar nukiliya kuma ya tura wata wasiƙa ma shugabannin ƙasar jiya Alhamis. Sannan wata kotun Koriya ta kudu ta ba da umarnin sakin tsigaggen shugaba Yun Suk Yeol daga kurkuku. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji martanin masana bayan da kamfanin samar da hasken wutar lantarkin Najeriya na TCN ya ce kamfanin ya samar da hasken wutar lantarki wadda ta kai sama da megawatt 5,800. To ko me sauran 'yan Najeriya ke cewa game da wannan batu? Sunana Abubakar Muhammad, alhamdulillah wuta ta inganta a Najeriya ana samun wuta sosai ba laifi. Amma gaskiya abin da muke neman alfama a wajen gwamnati, wutan ana samu amma ta yi tsada. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wata tawagar kasashen yankin Sahel ta fara ziyarar aiki a Najeriya inda za ta tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi matsalar tsaro da dukan kasashen ke fama da ita. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari, wanda zai kawo muku tarihin garin daure da ke jihar Maraɗa a jamhuriyar Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fata masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Ministan harkokin wajen China Wang Yi yau Juma'a ya sake ciccikar Amurka saboda lafta harajin da ta yi kan kayakin China sannan sha alwashin ramuwar gayya matuƙa muddin amurka ta ci gaba da takura china da yake magana da 'yan jaridun cikin gida da na waje na a china din a yayin taron shekara-shekara na babbar majalisar china a yau dinnan jama'a wang ya jefa ayar tambaya kan tasirin harajin da amurka ke sama china sannan ya kira ga amurkar da ta kauce ma fituna da fito na fito ya kamata amurka ta yi tunani shin me ta samu daga dukkanin gardandamin kasuwanci da gardandamin haraji da ta janyo cikin 'yan shekarun nan a cewar wan ya kara da cewa ya kamata dangantakar tattalin arziki da ta cinikayya tsakanin kasashen biyu ta zama ta bai daya kuma ta bani gishiri in ba ka manda shugaban amurka donald trump ya ce yana so ya tattauna da iran kan yarjejeniyar nukiliya kuma ya tura wata wasiƙa ma shugabannin ƙasar jiya alhamis da cewa yana fatan za su yadda a tattauna na ce masu ina fatan za ku yadda a tattauna saboda hakan zai fi zama da alfanu ga iran a cewar trump a wata hira da kafar labarai ta fox business wadda aka yada yau dinnan juma'a trump ya kara da cewa ina ganin suna bukatar wasiƙa irin wannan wani zaɓin kuma shine dole fa a yi wani abu saboda babu fa yadda za a sake samun wani makamin nukiliya yau jama'a wata kotun koriya ta kudu ta ba da umarnin sakin tsigaggen shugaba yun suk daga kurkuku wani mataki da zai ba da damar gurfanar da yun gaban kotu kan zargin bijirema doka ba tare da sai yana ɗaura ba an kama yun da kuma samunsa da laifi a watan janairu biyo bayan dokar ta ɓaci ta soji da ya amfani da ita a ranar uku ga watan disamba wadda ta je jefa ƙasar cikin rudamun siyasa majalisar dokokin ƙasar mai rinjayen 'yan adawa ta kaɗa ƙuri'ar shige shi wanda hakan ya kai ga dakatar da shi daga mulki ko aiki an kammala sauraren shari'ar a kotun kundin tsarin mulki a watan fabrairu kuma ana kyautata zaton kwanan nan kotun za ta yanke hukunci kan ko za a sauke shi kwata-kwata ko kuma a maida shi kan mulkin kotun ta gundumar tsakiyar sel ta ce ta amince da bukatar yun ta a sake shi daga kurkuku saboda bayan da a wa'adin kama shi ya cika ne aka same shi da laifin To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A wata sanarwa da kamfanin samar da hasken wutar lantarki na ƙasa na TCN ya fitar. Ya ce yanzu kamfanin ya samar da hasken wutar lantarki da ta kai sama da megawatt takwas. Sai dai masana na ganin hakan ba abin farin ciki ba ne idan aka yi la'akari da yawan al'ummar ƙasar da kuma yawan wutar lantarkin da suke bukata. wakiliyar muryar amurka rakayya basha ta aiko mana da rahoto a kan batun kamfanin na tcn ya ce sun samu nasarar samar da wannan adadi na hasken wutar lantarki ne a ranar hudu ga watan da muke ciki kuma sun raba wutar ta lantarki ga manyan kamfanonin raba wutar lantarki a kasar kamfanin ya kara da cewa za su ci gaba da inganta hasken na wutar lantarki a kasar duk da cewa suna fuskantar kalubalai da dama kamfanin ya ce nasarorin da suke samu na ingantuwar wutar lantarki a yanzu ya zo daidai ne da muradun gwamnatin kasar da kuma hubbasa na kamfanonin samar da hasken wutar lantarki da dai sauransu na tuntubi dr aminu sahabi mai bincike akan hanyoyin samar da hasken wutar lantarki da ci gaban masana'antu game da nasarar da kamfanin samar da hasken wutar lantarki na tcn ya bayyana me yasa ma za a zo ana celebrating wai an samar da ah, megawatt dubu biyar da ɗari takwas da wani abu a masallacin harami kawai ana iya samar da megawatt dubu biyar da ɗari hudu to mu kuma najeriya sama ga miliyan ɗari biyu ana ta surutun cewa wai an samar da wutar lantarki dubu biyar ko kuma ma dubu shida a tufik. To a dakta wasu hanyoyi kake gani ya kamata a ce wannan kamfanin ya bi domin ƙara inganta wato samar da hasken wutar lantarki a kasar sannan kuma wani guduma ake so 'yan kasar su baya domin cimma wannan buri akwai sanannun hanyoyin da manya-manyan kamfanunukan duniya waɗanda suka samu ci gaba suke bi domin cimma muradinsu daga ciki akwai inganta hanyoyin bincike da samar da sababbin gurabe na yin bincike na biyu kuma shine zartar da abin da aka yi matsaya a kan shi na wannan shine tsari wato implementation na policy na uku kuma shine a hukunta waɗanda suka saba ma bin tsari mu 'yan najeriya ya kamata mu tarbiyyantu da uh, ingantattun hanyoyin amfani da wuta da kuma biyan uh, bills energy bills bisa ga tsari domin wannan shine zai karfafa ma kamfanunuka da kuma masu sa hannun jari su zo su sa a samu cigaban wutar lantarki baki daya. 'Yan kasar dai na bayyana ganin ingantuwar hasken wutar lantarki a kasar sai dai sun koka da tsadar farashin sa. Sunana Abubakar Muhammad aikin laundry nake wanke da guga. Alhamdulillah wuta ta inganta a Najeriya ana samun wuta sosai ba laifi. Amma gaskiya abin da muke neman alfama a wajen gwamnati wutan ana samu amma ta yi tsada. Muna neman a yi mana discount ko kaɗan ne. Sunana Abdullahi Sa'idu. ina sai da kayan sanyi. Eto eh gaskiya wuta yanzu alhamdulillah. Gaskiya aƙalla wuta muna samun kusan muna samun 24 hours ba basu dauke wuta ba. Sai dai matsalar da muke faruwa da ita gaskiya yanayin tsadar wuta. A shekarar da ta gabata dai ƙasar ta fuskanci ɗaukewar wutar lantarki har su goma sha ɗaya. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. Madalla a gaida Rakayya Basha shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na maryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To Maryam jiya Alhamis shugaba Donald Trump ya jaddada kashedinsa na cewa dole fa Hamas ta saki sauran Isra'ila wanda take garkuwa da su ba tare da bata lokaci ba. kungiyar ta hamas wadda amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta ce za ta yi haka ne kawai idan an cimma yarjejeniya mai ɗorewa, sannan ta zargi amurka da isra'ila da ƙoƙarin nokewa daga tattaunawar shugaba donald trump ya baiwa hamas wa'adi da sharaɗin sakin dukkan sauran isra'ila wanda ke hannunta idan ko ba haka ba a ta bakinsa za a gamu da sababi jiya alhamis da aka tambayi shugaba trump abin da yake nufi da hakan sai ya ce uh, Trump ya ce za ku sani jiya ma na samu damar zama da na wani lokaci da wasu daga cikin mutanen da muka kubutar kuma na yi mamakin irin abin da aka yi masu. wata babbar manazarciya a cibiyar nazarin harkokin gabas ta tsakiya merit mubrook ta ce Ta ce dama mutane da dama na kyautata zaton yarjejeniyar tsagaita wutar za ta wargaje saboda suna ganin Firaminista Benjamin Netanyahu zai sake shiga yin ruwan bama-bamai kan Gaza. Kuma da zarar hakan ta faru, ba za a sake sakin waɗanda aka yi garkuwa da su ba a ƙarshe wani bam na tun yakin duniya na biyu ya haifar da rudami a zirga-zirgar jama'a a tashar jirgin ƙasa ta gare du nord mai cike da hada-hada a birnin paris a cewar kamfanin jirgin ƙasa na gwamnatin faransa ter a yau dinnan jama'a bayan gano bam ɗin an gano wani bam a cewar kamfanin kenan an gano wani bam da bai tashi ba tun lokacin yakin duniya na biyu kusa da hanyar rogo ta bakin kamfanin na tre a shafinsa na kafar sadarwa ta x wannan tangardar na shafar harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa da kuma ta cikin gida a shafin eurostar a yanar sadarwa na nuna cewa akalla wasu jirage uku da aka yi wato aka shirya za su tashi daga tashar ta gerudo north da safiyar yau dinnan jama'a an jinkirta tashin nasu Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wata tawagar kasashen yankin Sahel wato Mali, Burkina Faso da Nijar ta fara ziyarar aiki a Najeriya inda za ta tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi matsalar tsaro da dukan kasashen ke fama da ita. Shugaban sojojin Najeriya Janar Christopher Musa ya bayyana gamsuwa da taron da kuma yadda suke ƙoƙarin kawar da ta'addanci a yankin. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota. Jagoran tawagar kasashen yankin Sahel na Mali, Niger da Burkina Faso, General Ame Sampore, ke jawabi a wata ziyarar aiki da suka fara a nan Najeriya, inda ke cewar suna da muradin musayar bayanai dangane da yadda kasashen yankin sahel da takwarorinsu na yankin tafkin chadi ke tunkarar kalubalen tsaro irin ta'addanci kamar yadda shugabannin kasashen yankin sahel ke ta faɗi tashin saisaita al'amura a can yana mai cewar babu yadda za a yaƙi ta'addanci ba tare da an yi ganganko ba jihar samfore ya ce yadda ake amfani da sulhu a najeriya wurin cimma matsalar tsaro abin ban sha'awa ne kuma za su yi amfani da wannan dama domin neman ƙarin bayani ganin cewar najeriya tana da wannan kwarewa na shekaru mai yawan gaske euh, ganin cewar duka kasashen yankin sahel din da suke a wannan ziyara suna karkashin mulkin soji ne kuma ana ganin kamar ana hararar juna tsakaninsu da najeriya yanzu wannan ziyara na jami'an kasashen na nuna cewar an ɗinke baraka kenan general christopher musa shine shugaban sojojin najeriya musamman na ji daɗin wannan taron da muka samu yau kaga dama mutane na ganin cewa ba mu haɗa kai a cewa sun bar ecowas ba mu tare na ce ba haka ba ne kaga zuwan sunan ya nuna cewa ko shugabannin su da ke can sun san kuma sun tabbatar cewa ya kamata mu yi aiki tare to zaman lafiya ya fi komi a zuwan sunan ya nuna cewa muna tare kuma muna aiki tare mun nuna musu abubuwan da muka sa da yake taimakon mu muke samun kan mutane na miƙa wuya yanda su ma sun koma su je su yi haka yan ta'addan da muke da su ba su kula da kowa ba kuma inda za mu iya yaka mu samu samu nasara sai mun aiki tare to zaman taro din shi yasa muka yi wannan zama taron dai na mai da hankali ne akan hanyoyin da za a bi domin a shawo kan matsalar tsaro ta hanyar ruwan sanyi wannan na nufin an jingine batun amfani da karfin soji kenan na dukansu za su tafi tare amma soja kadai ba zai iya kawo zaman lafiya a wannan ita kadai ba dole sai mun ci gaba da waɗansu aiki shi yasa muka magana cewa mutane su ji daɗi cewa gwamnati na musu aiki gwamnatin su ne kuma ana yi tare da su abin da kuma zai sa mutane su masu haɗa kai da gwamnati kenan a samu zaman lafiya general christopher musa shugaban sojojin najeriya wannan tawagar dai za ta ziyarci wasu cibiyoyi da kafofi da ke da ruwa da tsaki a harkar tsaro a ziyarar da suke yi da za su yi kwanaki a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. a gaida hassan mai na kaina yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amerika barkanmu da warhaka. Barkanmu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. na Mansur Sani. A yau ina a garin Daure da ke cikin tsibiri jihar Maradi, jamhuriyar niger domin jin tarihi wannan gari da abubuwan da ya kumsa ba ta bata lokaci ba ina tare da mai garin garin daure wanda zai gabatar mu da kan shi da kuma sauran abubuwa masu kama da haka ah, sai a gabatar da kai ga masu sauraro eh, salamu alaikum Suna na bala abdu mhm. ni na mai garin garin daure to malam bala abdu a takaice me tarihin wannan gari naka yawa tarihin garin daure mu dai daga cibiri muka taso mm. muka taho eh, noma ya kawo makaramcin abin ga kama garura muka taso da cibiri. eh kamar misali ni dai ni mu tarihinmu ta mu da cibiri eh, eh mu mutane na na kamar na masarauta eh muna daga cikin masarautar cibiri eh muna daga cikin su jibanta uba jibanta uba ku shi sa da birnin cibiri eh shi na ya bar mu bar mu ya haihu dudu dudu ko shi yasa wanga gagara mm. me eh. dalilin sara shi abin da dalilin sara shi saboda ka san mutum a ce yana da gari na yahi mm. shi yasa sara wanga gari ga inda muka taso can kowa san kire dan ta Allah kire mm. mai hannu mutum ya ga neta da tuya nan ya eh, dudu hawa ta yi nan ya haihi mai gona ya haihi daure wanda aka ce ma daure mm. eh wannan daure shi na da aka tambaye da ya kai lanhu in bango ya amshi lanhu mm. sai shi ba shi shi kai barakin eh, haraji ya kai barakin naradi mm. sai na sare rikita gwate haka ya ce shi kai da aka ce ma dauri da aka ce ma dauri ni ban san sunan surar ka ba ya ce a ni sunan sura ta surar garin dauri shi kuma eh shi kuma eh dauran nan Eh, dodo haihuwa mm. kana ji ko dodo shi kau shi ko dodo sai ya haihe ya haihe da wuri mm. ya haihe abutu mm. na wanda ya haihe ni ni kuma bala abu da nake ka ji tarihin wanga gari to wannan gari daga kawashi zuwa yanzu shekaru nawa to sai dai mu ɗiba mu sa kamar shekara ɗari da sittin yayi yi ba kawashe ba daga wancan lokaci zuwa yanzu ta so mu can wukiriya irin dan ta Allah kai ne mai gari na nawa a hali yanzu yanzu ni an na takwas ko in kana so in zana zana mana su da gudu yawwa to kashi ko mm. kaga dai sai bangu mm. sai daure sai dan galadima mm. sai alhaji agada sai jadi sai abudu sai wanga sai bangu wai wannan eh, sai sha'aibu daga sha'aibu eh wai sai abutu sai sai sha'aibu sai ni bala abutu ga mun takwas cikin ikon Allah cikin ikon Allah me gari na yanzu bala abudu shekara ka nawa mata nawa ƴaƴa nawa jikoki nawa to yanzu na kumshi kamar shekara sattin da bakwai kana gurgurar duniya eh yana gurgurar duniya yanzu ina da mace biyu mm. ina ganin da ɗa wajen sha uku Mm, cikin ikon Allah wani irin ci gaban nan gari naku yake da shi daga wancan lokaci zuwa yanzu to ai ci gaban da a gare ko baki na ci gaban ba da yaka ba na yan lissafa su misali eh kaga haikewan mu nan ba mu da wata. Mm. ba mu da ruwa mm. ba mu da ma kwartawa bakin gari hakan ga ba mu da ba mu da yan kasuwa sai dai noma da kiwo yanzu kuma an wadata ga ruwa matsalar mu yanzu da ruwa babu ma da take-take saboda nisan ruwa nan da ya hayi bisa tudu da muke shi na ba mu da risha baki sake wani irin kabilun mutane ke akwai a wannan gari kabilun mutane ko suna da yawa ba musu lalle nan ne mun dai kumshin mu ga mu nan ne muna hatawa eh. muna hatawa eh. yau ko sai akwai jangwarza. eh akwai bugaji eh. akwai bari-bari Eh, akwai rumi eh. eh, akwai abin nan akwai headline mm. in gani akwai su dai ba mu da ba mu illa sahin su wanda suka zaka sun kalli mu da waɗanga dai ma ya suna na maganan makarantun boko ana sawa yara ah. kuma sun kai wani mataki a nan garin eh kwarai ko tunda akwai yara wanda wasu duk sun samu aiki mm. sa'annan kaga ba mu da makaranta mm. yanzu muna da makaranta wa babba wadda ma yanzu ita ce CAG mm. kuma muna da faranko arab mm. kuma muna da wata makaranta ta biyu nan makarantar lako mm. eh ka san ko an samu ci gaba tsakanin maza da mata da yara da manya da matasa suwa suka yawa a garin ku. to yanzu ai magana yawa ai matasa su sun kai yawa tunda su a sabon tashi tunda mutum sai shi haihada bakwai ta taka ɗago. Mm, kuma duka suna nan. kuma duka suna nan. wani ma ya tahe bar wani ma ya ta hebar su ka gani kenan kuma ga rasuwa. Mm. wani gari kuke bi garin dauri. garin dauri muna bi muna bin cibiri. Eh. muna bin kwamin cibiri. Eh, ita kuma da ta taso in kun kasa kashe ta tsibiri eh, kuke. cibiri muka tura. Mm. kuma ita kuma kasan gidan rumji ta kabiya ko. shi kenan. yawa gidan rumi shi kuma maradi gidan rumi shi kuma mu kuma tsibiri eh, eh. <laughs> to yayi gidan rumi shi kuma <laughs> eh to ga ka ga katsinawa in muka dawo a bangaren abubuwa na ci gaba wanda ba za a mantawa da su dami dami ke akwai wanda sai garin dauri eh akwai abubuwa mm. akwai abubuwa da wanda sai garin dauri kaga yanzu in ne maka magana akwai wani abu wanda baka san da shi ba yanzu nan ne an ka ɗauki garin dauri mm. mu kaɗaya da wani babban tarihi muna 'yan sarki mm. kana ji ko mm. kuma muna adda gari kuma muna an kaiwa cikin garin ba zuwa kai ba eh ma barka haka ne shi na muna da babban tarihi na me aka yi a garin ko kuma aka yi sarrafa wanda an ka zo za ka bada shi a matsayin yan tahiya don a ce eh, lalle wannan daga garin dauri yake misali to muna an an ka koma nan tudu mm. eh, gero mm. dawa masara minana ga su da sauransu kuma ka koma kuma ka san mu bi muka ci mm. muna da fadama kuma an ka koma fadama gwaba gwaba malo mangwaro kabushe tumati eh to shi mm. kai ba su da yaka kuma nan muna eh, kuma nan muna alfahari da hadama mm. insha Allah wani irin rigingimu ake samu na zamantakewa na rabon gado ko tsakanin mata da miji a matsayin ku na mai gari ko kuma tsakanin eh, wani yaro da mai gida aka kawo muku kara to muna yanzu abin da an kai mana kara wannan duk babu su wannan kasa yanzu duk addini ya kawo wannan abu mm. yanzu duk abin da an kai kawo mana sai harka wuri. eh zamantakewa eh zamantakewa aure mu ita ta kawai muka ake cewa mi aka yi koke eh a koke ita wagga koke ta zaka ta ce gaskiya ita ta ci ba mm. ko kuma ba a kyauta mata ba kuma an yi mata kishiya eh. to ka ji koke koken mu da man kai kashi eh, kuna ta kashewa wanda bata ci ba ku kuke ba ta koko mijin ake jawowa a a wanda bata ci ba sai a gyara a koma a ita bata eh. kenan magana ta kare kuna hana a mata kishiya A'a kisha tun da ai ma oyan mu mun hana kuma kai ma ai ma oyan ka to kai mun hana ai mana kisha. <laughs> Ba ma hana. <laughs> Menene eh, matsalar wannan gari? wanda kuke so gwamnati ko hukumar duniya ta duba ta gaggauta yi idan za a tambaye ka kai mai gari a matsayin ka na mai jagorancin wurin to gaskiya akwai matsala yanzu dai da ka shigo na kun ga gidan mai gari eh gidan mai gari rusashe in gai yawwa gidan mai gari kun ga gidan mai gari rusashe eh. to kuma in ka gangara na haikarin ce ido duk ɗakuna sun ramuna ramu ban da ma abin ga duk ramu sun shigo gari hmm. muna da ramin da kai 25 kuma babu kwalbati kuma ba kwalbati nan mun guda na kaɗai an ka taɓe mana ba ba kwalbati eh. kuma kaga mun dangane har yanzu lokacin sosa hmm. ba a taɓa mana wani kwalbati ba sai gwada hmm. ka san ko muna da matsala ina magana bangaren addini kuna da masallacin juma'a da kuma yawan makarantu to muna da masallacin juma'a amma makarantu abdullahi alhamdulillah amma dai muna son ƙari in sun samu eh, ko ba gaskiya na addini eh. hmm. to yanzu a ƙarshe me saƙonka ga al'ummar garin daure me kake so su zama ko waɗanda suke zama a wasu ƙasashe yawa jama'a garin daure abin da nika so su zama na lahiya kuma Allah ya saukar da arziki da wadata hmm. kuma na tabbatar da mutanen garin daure suna da biyayya hmm. ba su da taurin kai sai ne mun biyayya ni mai gari tun da gare ni har basu sarkin gobiyar har gidan rumshi sun mun gode ma Allah sun ne mai biyayya tun da duk wanda an ka kira da gudu yana zakwa hmm. kowane na hmm. to kenan kaga dole mai ma Allah godiya amma abin da muka so Allah ya sauko mana da arziki da wadata Allah ya ba mu zama lafiya mun gode sosai malam bala haka ne jama'a masu sauraron sashen hausa na gidan rediyo murya amurka shirin ah, da ɗan gari akan ci gari kenan muka gabatar maku na mansur sani daga mara jamhuriyar nijar ke cewa ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. ya ce kamfanin nnpcl da dangote sun ce sun rage farashin man fetur amma kuma har yanzu mu a nan rijau babu wani sauyi yadda ake sayarwa a da haka ake sayarwa amma da a ce kari aka yi da tuni sun kara allah ya kyauta sai kuma sakon comrade ilyasu yakubu digawa daga jihar Bauchin najeriya ya ce ta musamman daga kasashen mali da burkina faso da nijar da ta ziyarci shugaban rundunar sojin najeriya a abuja domin karfa dangantakar tsaro tsakanin kasashen hakan abu ne mai kyau muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu har da soso sai kuma saƙonmu na gaba daga isuhu makeri maɗatai da magaram ya ce don allah ku miƙa mana saƙonmu zuwa ga masu hannu da shuni a lokacin da muke ciki na watan ramadan wata mai alfarma wanda masu ƙaramin ƙarfi suke buƙatar taimako in ka taimaka za ka sami lada linkin ba linkin kuma za ka sami ladan tamkar na mai azumin allah ya ba mu ikon taimakawa waɗanda ba su da shi to madalla yanzu kuma ga tasirin azumin watan ramadan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni ne alhaji mutare abdudu na birnin kwani tawa niger to alhamdulillahi albarkacin wannan azumi na bana da allah ya gwada muna muna isha hankalin matasa da yan uwa musulmi duka baki daya amma surtu matasa wannan azumi ya sa matasa kowa da wanda ke shaye-shaye da wanda ke doke-doke da wanda ke abubuwa daban-daban mutane sun kasance yanzu kowa yana sallah kowa ya kowa masallaci wanda ma bai sallah yanzu zaka gani shi yana sallah to alhamdulillah gaskiya wannan azumi na bana mun gode ma Allah da irin hasken da Allah ya kawo muna cikin shi inda in ka diba ka gani matashin da bai sallah yanzu ka gan shi ya dauki azumi lokacin sallah kuma da tafi da komai yana sallah kenan ka gani dan wajen wani aikin banza wani doke-doke wani shaye-shaye wani duk abubuwa wanda dai bai dace ba matasa da karfin Allah duk su sallah denawa kuma muna fatan insha Allah Allah ya sa a ci gaba da koda da bayan ramadana yadda muka ga matasa na yi su rike haka nan alhamdulillah saboda matasa su ne manyan gobe gobe su suke ɗauka ƙasa idan ga matasa suka gyaru to alhamdulillah ƙasa za ta gyaruwa masha Allah. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu mr chang ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.